Mun lura da wasu matsaloli da ke zama shinge da kenan suna hana halartar mata masu halin na nakasa cikin al'amuran rayuwa ta yau da kullum da kuma na fannin siyasa. A takaice musamman bisa kan shugabancin su. Waɗanne matsaloli ne masu fama da na kasa suke cin karo da su? Misali fannin ilimi, in ba a sa mace a makarantar boko ba, yana iya zama silar rashin shugabancinta. Su ne ake kira da shingen ɗabi'u, son zuciya da ake tsammanin mace mai halin na nakasa ba ta iya zama magajiyar gari ko 'yan majalisar dokoki ko a ce ba ta iya jagorancin wani taro Akwai kuma abubuwa wanda ake kira da shingen hukumomi suna faruwa ne lokacin da shirye-shirye da manufofi ba su inganta mace mai halin na kasa. Misali, bisa zancen kaso, sanin kowa ne akwai kaso na mata gaba ɗaya. In dai cikin wannan kason mace mai halin na kasa ba ta da rabo, wannan yana iya zama shinge wajen halartar ta cikin rayuwa ta yau da kullum da ta siyasa. Albarkacin menene kungiyar jama'a masu fama da nakasa na kasashen Afirka ta yamma suka hadu a satin na a Wagadugu. Burin shi ne a yi nazari bisa kan shugabancin mata masu halin kasa da halartar su cikin al'amuran rayuwa ta yau da kullum da ta siyasa. Su raba sanayya da sauran jama'a don su zama abin koyi da misali na mata masu kuzari daga halartar rayuwar jama'a da ta siyasa su kuma ba da shawarwari don ci gaban kasashe da inganta rayuwar mata masu halin kasa. Damuwar tarayyar mutane masu halin kasa ita ce su ga duka mata masu fama da nakasa matasa na ƙasar Nijar su ci gishin kansu kuma su kawo su cikin ginin ƙasarmu. Wani mataki ne tarayyar kungiyar jama'a masu fama da na kasa na Nijar suke idan aka danganta da na yankin kasashen Afirka? Ƙasar Nijar ta hanyar FNPH tana da matsayi mai kyau idan aka kwatanta da sauran ƙasashe na FOWAF. Tarayya ce ta nakasassun yammacin Afirka saboda ƙasar Nijar ce ke da shugabancin FOWAF. Kuma abu ne da yake da fa'ida da ke tafiya bisa hanya mai kyau don fifita yaƙi da ɗaukakar hakkin nakasassu. Haɗa Hadafin da dukan kungiyoyi suke so shine a samu gari wanda a cikinsa mata masu halin nakasa za su halarci abubuwa bisa daidaito da sauran mutane.